إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da wannan safiya ta lahadi sha biyu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya daga masallacin Usman ibn Affan wato masallacin Banex Plaza wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja a darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma ga iyaye mata yau insha Allah za mu darasi na tara darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 88 yau za mu tashi farkon aya ta 89 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki wa zakariya izina da rabbahu mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا annabi zakariya mahaifin annabi haya wanda babban abin da kissarsa take karantarwa shine rashin ɗebe tsammani daga Allah duk wani hali da ka samu kanka a ciki to ka taba ɗebe tsammani daga rahamar Allah rashin lafiya ce ta dame ka karka taba ɗebe tsammani daga cewa Allah zai iya warkar da kai talauci ne ya maka kunci ko ya maka tsanani kar ka taɓa ɗebe tsammanin watan wata rana wadata za ta zo bakin ciki ne karka taba tsammanin rashin yayewa duk abin da sababba na zahiri za su nuna to kyautata zatonka ga Allah ya fi wannan za ka iya zuwa asibiti duk inda ake tsammanin za a samu dacewa ba a samu ba kila ma likitoci su ce wannan cutar irinta ba a warkewa kila ma likitoci su ce mutuwa za ka yi to amma a matsayinka na mai imani ka sani cewa su ba su ne Allah ba su ba su san gaibu ba su sun faɗi iya abin da Allah ya ba su ne na ilimi gwargwadon nasu gwargwadon bincike gwargwadon abin da suka sani to amma shi Allah subhanahu wata'ala iliminsa sama yake da wannan kuma ikonsa sama yake da haka Allah yana iya warkar da kai daga cutar da ake cewa ba a warkewa domin warkar a hannunsa take Allah yana iya canja maka mummunan hali da kyakkyawa domin ikon yin hakan a hannunsa yake Allah yana iya baka wadata bayan da kana cikin bakin talaucin da kake tsammanin kamar ba za ka samu wadata ba domin wadata ta Allah ce subhanahu wataala da haka babban jigon abin da kissar annabi zakariya take karantarwa shine sa rai da samun rahamar Allah banda da bai tsammani kamar yadda annabi yakub ya ce da ƴaƴansa ya bani yazhabu wa tahassasu min yusuf wa a wa la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqaumul kafirun kafiri shi aka sani da ɗebe bai tsammani daga rahamar Allah amma shi mumini duk wahala duk rantsi duk kunci duk tsanani yana tsaron Allah zai kawo masa dauki zai kawo masa mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce Allah ya faɗa cikin hadisi kudusi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu duk inda bawa na ya zace ni to zai same ni anan idan ka zata wa Allah zai yayi maka to yayi maka amma idan kana tsammanin ai Allah ba zai yayi ba to sai baka da kuncinka ya baka da cutarka ya baka da tsananin da kake ciki to da ka mu rike wannan yana da matukar amfani a cikin rayuwar mu ta yau da kullun da kuma imanin mu to shine Allah ya ce wa zakariya kuma ka ambata musu labarin annabi zakariya daidai da uzkur zakariya ambaci shi ma annabi zakariya annabi zakariya Allah ya ambaci kissarsa a cikin alqur'ani a waje uku wannan shine na uku farko a cikin suratu ali imran hunalika da zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وجه نبي سورة مريم فرق سورة الله يشي كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأظم مني واشعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي ربيا تسنن النبي زكريا متني مي الدعاء ينا da وجن الدعاء addu'a ينا haka أبن دغام cin abin da nacin addu'a wanda nacin addu'a shi yake kawo Allah ya kula ka Allah ya saurare ka Allah ya yayi maka wani kunci da kake ciki Allah ya biya maka bukatarka shi yasa ubangiji yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wal ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku ubangijinku yace a gaya muku ba dan yawan addu'o'in ku ba da Allah ba ruwansa da ku bai damu da ku ba yawan addu'a ka yake sa Allah ya damu da kai domin in kai ma ka daina kula shi ka daina addu'a kenan ka rabu da Allah to shi ma sai ya rabu da kai nasullaha fa nasiyahu an gane ko to sannan annabi zakariya alaihi salatu wassalam bayan kasantuwarsa yana da nacin addu'a kuma yana kiyaye ka'idoji da dokokin addu'ar lokutan da ake addu'ar da irin addu'ar da ake yi domin ba wai kawai kana da bukata ba ido rufe kai ta roƙon Allah shin ka tantance ma ita wannan bukatar tana daga cikin bukatun da ake roƙon Allah ko ba ta ciki shin ita wannan shi wannan lokacin da kake addu'a shin ma yana daga cikin lokutan da ake so ai addu'a a cikin su ake karbawa ko baya ciki domin dai a samu dacewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa idan mutum yana roƙon Allah to ya sanya zaton Allah zai amsa masa sannan kada yi wa Allah ci ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana amsa addu'ar ɗayan ku matakar bai wa Allah ci da zuci ba gaggawa ba ya kayyade wa Allah lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza nake so ka amsa min Allah ya fi ƙarfin wannan shine manzo Allah yake ya kulu kaji mutum yana cewa qadda autu wa qadda autu falam yustajab li nayi addu'a addu'a ba a amsa min ba to sai Allah ya ce ba za a amsa ba saboda cikin wannan akwai raini to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba in za ku roki Allah ku roke shi kuna masu sakankancewa da zai amsa muku wa'lamu ku sani annallaha Allah la yastajibu du'a Allah baya amsa addu'a min qalbi rajulin ghafilin lahi daga zuciyar mutumin da yake ne mai wasa mana in kana addu'a sai ka tattara zuciyarka kayi da gaske kayi kamar ana yi amma kana addu'a kana wasa kana addu'a kana raba zuciyarka kana addu'a kana jin cewa in ta yi ruwa rijiya in ba ta ba masai ko amsa ko ka amsa kai a wajen ka ɗaya to Allah ba zai saurari irin ka ba to da ka annabi zakariya mutum ne mai nacin addu'a saboda nacin addu'arsa da kuma kirdado na lokutan da ake amsa addu'ar sai dai Allah ya amsa masa addu'a addu'ar da a zahiri ba kowa ake amsa wa irinta ba sai wanda ya namijin kokari irin annabi zakariya to ne Allah zai gaya mana addu'ar izna da rabbahu yayin da ya roki ubangijinsa rabbi la tazarni fardan ce, ya Allah kada ka bar ni ni kaɗai. in mutu babu ɗa, in mutu ban haihu ba shine ma'anar fardan din wa anta khairul alhalin Allah kai ne fiyayyen masu gado amma dai ni ina son in samu magaji to nan an gaya mana lafazin addu'an ne rabbi la tazarni fardan wa anta khairul ga kaga rabbi yayi tawassuli da rububiyya wanda daman yana daga cikin ladubban addu'a in za ka yi addu'a Ka yi wa Allah kamun kafa da magiya da wani suna daga cikin sunayensa kamar rabbu kamar allahumma an gane ko shi yasa sau da dama addu'o'in ƙur'ani da addu'o'in annabawa za ku ji allahumma a farko ko rabbana ko rabbi to annabi zakariya ya tawassuli da rububiyya yace rabbi ya ubangiji na makagi na mai kula da ni mai raino na bisa ga ka'idar faɗin Allah walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye in za ku yi addu'a ku roƙe shi da su ma'ana ku yi masa magiya da su ko a farko ko a ƙarshe ko kuma a haɗa biyu farko a fara da rabbun a ƙarshe ma a ƙare da rabbu a tsakiyar sai a sa addu'a shi yasa abdullahi dan masud yace duk mutumin da yace rabbana rabbana sau biyar a addu'ar sa to baya sauke hannunsa sai Allah ya amsa masa nan take hmm. sai kafa hujja da ayoyin suratu ali imrana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 yi wa Allah magiya da wannan suna rabbana rabbana rabbana rabbana to da ke ce rabbi la ta tazarni fardan wa an ta kairu warithin da haka wannan kalmar malamai suka ce idan mutum ya rike ta a matsayin abin da zai ta maimaitawa in yana da matsala ta rashin haihuwa Allah yana iya biyan bukata ربنا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين Ko namiji ko mace. kamar yadda a wani wajen kuma Allah ya faɗi dalilan da ya sa annabi zakariya ya yi addu'a nan addu'ar ce amma me ya jawo addu'ar abin da ya jawo addu'ar shine annabi zakariya alaihi salatu shi shine ya rikina na maryam mahaifiyar annabi isa domin ita maryam ta tashi marainiya lokacin da aka haife ta babanta ya rasu to mahaifiyarta ita ta ci gaba da tawainiyar tarbiyyarta kuma lokacin da mahaifiyarta take da cikinta kafin ta haife ta ta ci alwashi ta ce Allah ka bani ɗa namiji wanda zai gaji ubansa wajen hidimar addini domin mahaifin na na maryamu mutumin kwarai ne mai hidimar addini ne to cikin hikimar Allah dan Allah ya nuna wa mahaifiyar na na maryam ko ɗaya mace aka baki in kika tsaya kika mata tarbiya sai ta yi abin da wani namijin ba zai ba domin matsalar ba matsalar ta zama mace ko ta zama namiji bane matsalar ta samu kyakkyawar kulawar tarbiyya ce ko da namiji ne aka watsar da shi ba a kula da tarbiyyarsa ba sai ya tashi lalatacce bai amfani kansa ba bai amfani al'umma ba to ko ɗaya mace ce in aka kula da tarbiyyarta duk da rauni na 'ya'ya mata a matsayi ta tashi zakakura mai hidima mai himma mai yin abin da ya kamata to shine lokacin da mahaifiyar na na mu ta haife ta sai ta ga kuma gashi abin da ta yi nufin ta samu ko ta fatan ta samu ba shi ta samu ba na ɗaya mace a na ɗa namiji sai aka ba ta mace sai Allah sai ta ce qalat rabbi inni wada'tuha unsa to Allah kuma gashi ka gani na ci burin in samu ɗa namiji wanda zan sanya shi ya zama mai hidimar addini to amma kuma gashi na haifi mace walaysa dhakam kal unsa mace ba kaman namiji ba amma duk da haka sai ta fata na gari ta ce wa inni tuhamar maryamu duk da haka na sa mata suna maryam wanda kalmar maryam na farko ba larabci bane ba yaren Attaurani, yaren ibraniyanci ake ce da shi ko Hibru, to ibraniyanci su idan suka ce maryam ma'anarta shine mai hidimar Allah khadimur rabb to tun a suna sai ta sa mata suna na irin manufar da take so yar ta zama hmm. wanda wannan yana da matukar muhimmanci ga iyaye lokacin da ka haifi ɗanka zaɓen maka suna mai kyau na wata manufa da kake so ya zama domin shi suna kamar addu'a ce bahaushe yake suna na gari lamiri duk lokacin da kake kiran mutum da sunansa in sunan mai kyau ne to kamar roƙa masa ma'anar sunan kake idan kuma sunan mara kyau ne to shi ma kamar fata kake masa ya zama mutumin banza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake canja wa mutane suna in sunan ka bai da kyau sai ya canja maka da mai kyau saboda kada wannan rashin kyan sunan ya yi tasiri a kanka da haka dai ƙarshe ta sanya mata suna maryam maryam ma'anarta shine khadimun rabbi mai hidimar allah hmm. da ka sai ta ce wa inni sammaituha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim allah na sa mata suna maryam kuma ina nema mata tsari da ita da dukkanin zuri'ar da za ta haifa daga sharrin shaitan hmm. ma'ana ana wa 'ya'ya addu'a tun suna ƙanana kuma addu'ar ba sai su kaɗai ba har da zuri'arsu har 'ya'yan da za su haifa Allah ka tsare mun su to a ƙarshe shi kuma zakariya annabu zakariya kenan shi ne annabin wannan zamanin to amma kuma shi bai taɓa haihuwa ba saboda ya girma a shekaru ya wuce shekarun da a al'adance ake haihuwa a cikinsu matarsa kuma asali ma juya ce wacce ba ta haihuwa to a ƙarshe sai annabi zakariya ya karɓi rainanna na maryam maryamu wanda wannan ma yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka idan allah ya jarabce ki da rashin haihuwa to ba zura wa duniya ido ake ba sai ki je ki ɗauko ɗa maraya ki riƙe wannan yana ɗebe miki cewa yana sauƙaƙa miki damuwa kuma daman me ake nema da ɗa ne wanda za ka yi wa tarbiyya ka samu ladan tarbiyya sannan kuma in ka mutu ya gaji wani aikin alkhairin da kake yi ko ɗan da ka haifa in ka yi masa wannan ba haihuwar ba ta yi amfani ba da shi yasa zamu ga magabata na kwarai tun daga kan matan annabawa da su kansu annabawan idan suka samu matsalar haihuwa ba kuma zurar ido suke ba sai su je su ɗauko wani ɗan maraya sai su rike ko su rinka ɗaukan 'ya'yan marayu suna rikewa wani ta sanadiyya wannan shi ma sai Allah ya azurta shi da na faɗa nana Aisha bata taba haihuwa ba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kullun cikin daukar ƴaƴan marayu take tana raina tana adopting idan suka girma ta musu aure da haka to kuma amfanin haka in ka tsufa ba za ka rasa ƴaƴan da za su kula da kai ba ko ba naka na cikin ka ba kuma daman wannan hidimar ita take sa yaro ya zo ya kula da kai ko naka ne ba wai haihuwa ba ko ɗanka ne ka haife shi ka yadda shi to in ka tsufa ba zai kula da kai ba to da wannan yana daga cikin hikima to annabi zakariya sai ya karɓi nana maryamu ya ci gaba da rainanta shine Allah ya ce wa kaffalaha zakariya sai muka bawa zakariya nauyin ya kula da ita to shi kuma zakariya sai ya zo ya ware mata wani ɗaki a gefen masallacin kudus ya aje ta a nan yake kula da ita a zai zo ya ba abinci anan zai zo ya lura da ita saboda me me yasa aka kawo ta ɗaki kusa da masallaci dan burin mahaifiyarta ya cika na san ta zama mai hidimar addini kun ga yadda ake tattalin yaro yaronka ne karami ya tashi kana so ya zama likita tun yana yaro kake sai masa kayan wasa na likitoci dan abin ya shiga ransa a so kake ya zama soja tun yana yaro ake sai masa bindigar wasa da uniform din soja na wasa dan abin ya shiga ransa tun yana yaro kake so ya zama injiniya sai ka rinka sai masa kayan injiniyarin na wasa sai abin ya shiga ransa amma ba sai yaro ya zama babba baka tattale shi ba baka sa masa son sha'awar abu ba da girmansa da bayansa kuma yana da sha'awar nasa na kansa sha'awarsa ta shige shi kuma ka zo ka tankwara shi kake ga abin da kake so ya zama sai ku yi ta rigima da yaro ko ƴaƴa mata ne wani lokacin ana so a yi musu auren zumunci tun suna yara ba a haɗa su da ƴan uwansu sun saba ba sai rana tsaka ta je ta nemo wani saurayinta shekarar sa kaza suna soyayya kai uba baka sani ba ko ki uwa baka sani ba sai rana tsaka ta yi magana aure sai a ce ai daman ku akwai wani ɗan yabba baki ko ɗan kanwa babaki da aka ajiye miki ba za ta taba fahimta wannan yaran naki ba da haka in kin san kina so ki mata auren zumunci to tun tana yarinya yarin ka haɗa ta da ƴan uwanki su saba daga nan har sai ta ga wanda take so ko ya ganta yana santa sai su shaku to da lokacin maganar auren ya zo cikin sauki kuna ku kawai karasawa ne to da ka daina na maryam ta tashi a ƙarƙashin kulawar zakariya kulawa irin wacce ta dace to shi annabi zakariya kamar yadda na gaya mana yana fama da matsalar rashin haihuwa gashi ya tsufa sannan kuma matarsa daman asali ma ba ta haihuwa juya ce to sai idan ya zo kawo wa Nana maryam abinci ya zo kula da ita ya zo ziyartarta sai yake ganin wasu abubuwan ban mamaki suna faruwa idan ya zo da tsakiyar rani sai ya tarar da abincin lokacin damina abincin da a duk duniya a wannan lokacin ba a samun sa saboda ba season ɗinsa sa bane misali ya zo ya tarar da mangwaro ba lokacin mangwaro ba ya zo ya tarar da ayaba ba lokacin ayaba ba ya zo ya tarar da lemo ba lokacin lemo ba to shine sai annabi zakariya yake tambayar maryam Kala ya maryamu anna laki Ya yace wai maryam a ina kike samun irin wannan abincin ne ba na lokaci ba qalat huwa min indillah sai ta ce Allah yake kawo min ma'ana Allah yana turo mala'ika ya kawo mata abincin aljanna inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab shi daman Allah yana azanta wanda ya so ba tare da lissafi ba ba tare da tsammani ba lokacin da baka tsammanin samun abu sai Allah ya baka shi wanda yana daga cikin hikimar Allah to daga wannan magana da Maryam ta gaya wa Zakariya cewa Allah yana azurta mutum a lokacin da bai yi tsammani ba kila da abin da baya tsammanin zai samu sai Allah ya bashi to kawai sai wannan magana ta yi wa Zakariya tasiri a zuciyarsa sai ce to ashe Allah yana iya kasantar da abin da ake ganin kamar ba zai yiwu ba ya zama ya yiwu to daga nan ne fa ya fara dagewa da addu'a shi ma yana ta addu'a bai lura da cewa ai ya tsufa ba bai lura da cewa ai matarsa juya ce ba ta haihuwa ba kawai sai tsammaninsa da jin cewa Allah zai iya yi masa duk da cewa ana ganin ya wuce lokaci to amma shi Allah a wajensa ba a makara to ya dage da addu'a Shin Allah ya ce hunalika da'a ya rabba nan ne shi ma zakariya ya dage ya fara roƙon Allah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يتي يا الله كباني دانا غري innaka sami'ud du'a kai mai amsa addu'a ne to da ka wannan shine sanadin da yasa zakariya ya fara addu'a to sannan dan da zakariya yake so a bashi wani irin dani Sannan sannan meye manufar san ya haihu din me yasa ya nace wa san ya haihu kun san wani lokaci idan mutum bai haihu ba sai ce Allah ka ba mu ko wanda za a zage mu da shi kaga wannan hauka ce ya za a yi ka baka dan a zage ka wannan rudin shedan ne a'a Allah ka ba mu da nagari Allah yana da ƴaƴa nagari ba karewa suka yi ba da haka zai iya baka to a suratu ali imran Allah ya faɗi dalilin da yasa zakariya ya fara addu'a wani abu ya gani tattare da wata an biya mata bukata shi ma sai tuna da kansa ya gane cewa ashe shi ma tasa bukatar bata makara ba shi ma za a iya biya masa Allah da yake kawo abincin rani a lokacin damuna ko abincin damuna a lokacin rani ai zai iya ba mutum da bata haihu ba ɗa ko mun dadewa da kai kuwa zai iya ba namijin da ya wuce shekarun haihuwa haihuwa domin wannan bai gagari Allah subhanahu wata'ala to amma a cikin suratul maryam sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi da zakariya ya tashi addu'a yayi ladabin harshe kuma ga lokutan da ya rinka addu'a kuma ga irin salan addu'a da Allah ya haka dan mu fahimta domin kawai ba a ce je ki addu'a ba ba akwai yadda ke yadda zaki ba to in ba ai wasa ba sai ki je ki ta baragada to shine Allah subhanahu wataala yake zikru rahmati rabbika abdahu zakariya tuna rahamar da ubangijin ubangijinka yawa bawansa zakariya me rahamar anan shine Allah ya amsa masa bukatar sai ya bashi da sai Allah ce izina da rabbahu lokacin da zakariyan ya tashi yana roƙon ubangijinsa ne da'an khafiyan addu'a a ɓoye wannan point ne mai kyau mu kula da shi ita addu'a ba ta buƙatar farmato ba ta buƙatar surutu addu'a sirrin bawa ne tsakaninsa da Allah ba dole sai kin zo kina gaya wata ƴar'uwarki ko wata ƙawarki ni ga abin da nake cewa addu'a ba ko kuma ni kullum ina roƙon Allah kaza bar buƙatar ki tsakaninki da Allah lokacin da zaki addu'ar kada a ji muryarki kawai abin da ake bukata zuciyarki ta zama tana halarce sannan kuma bakinki yana motsawa ba sai sauti ya fito ba shine ma'anan nida'an khafiyan kira a boye shine Allah yake ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya in za ku roki Allah ku kaskantar da kai kuma ku boye magana kar ku daga ba masa murya واذكر ربك في jihar تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين za ka mu kula da wannan kwarai da gaske to sau da dama lokacin da kake addu'a sai kake gaya wani kai ga abin da kake roƙo ko ga buƙatarka ya sani toriya za ta iya shiga ɗaya kenan na biyu hasada za ta iya shiga akwai mutanen da da sun ji wani alheri zai same ka in suka ƙi abin a rai saboda wani tasiri da Allah ya ba su sai abin ya lalace to da ka mu kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitmani ku nemi Allah ya taimake ku wajen bukatun ku su rinka amma fa ta hanyar koyewa kar kowa ya rinka sani sai manzo Allah ya ce fa inna kulli ni'matin mahsudin domin duk wata ni'ima da Allah zai maka baka rasa mai maka hasada kuma wani lokacin mai maka hasadan abokinka ne wanda yafi kowa kusanci da kai kai wani lokaci ma dan uwanka ne cikin ku daya kawai sai ji baya son abin alheri kaza ya same ka kuma da ya ji haka sai abin ya lalace waye ja kai ka ja kai ka gaya masa mun ga abin da ya faru da yusuf da 'yan uwansa 'yan uwansa ne cikinsu daya amma suke masa hasada an tambayi hasan albasari mumini yana iya hasada ce kwarai mumini yana hasada ita hasada wata cuta ce kowa baya rabuwa da ita kuma ya danganta in Allah bai tsare ka ba sai ta ta motsa maka da ka ji wani abin alheri zai samu wani sai ka ji baka so ya da ka rinka boye al'amuran mu ko addu'a zamu mu yi yin addu'an mu daga mu sai Allah ciki ciki shine zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya izina da rabbahu da kafiya annabi zakariya yayi addu'a sa ce a koye to amma Allah saboda rahamarsa saboda yana son mu ma mu kwaikwaya sai bayyana mana ga abin da zakariya yake faɗa a wata ayar can a Ali Imran yace kala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace Allah ka bani ɗa nagari a suratu maryam qala rabbi inni wahana al'azmu minni kafin yayi addu'ar sai da yayi magiya ya rankwafar da kai ya nuna bai isa ba yace rabbi inni wahana al'azmu minni Allah kashina yayi rauni washta'ala ar-ra'su shayban gashi kaina ya cika da furfura amma walam aku bi du'aika rabbi shaqiya duk da haka ya Allah ni ba na ɗebe tsammani in dai na sa addu'a a gaba na san kana biya mun bukata to lokacin da zaki ki roƙi Allah sai kin nuna baki isa ba ke ba kowa ba ce sai kin nuna kina bukata kuma bukatan nan ba wanda zai iya biya sai shi to shi Allah yana san wannan a nuna masa ba isa ba kuma ba isan ba shi shi ne she kuma a kaskantar da kai a nuna ba me yin sai shi kuma hakan ne ba me yin sai shi da ka annabi zakariya ya yi tawadu ya yi ya nuna tsananin bukata wanda kaskasance cikin matsananciyar bukata shi kansa kadai yana sa Allah ya biya maka bukata to ballantana kuma ka hada da magiya ka hada da roko sai ce wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i ya Allah ina jin tsoron magada a bayana kada duk abin da na gina na alkhairi a rusa min wa kanat imra'ati aqira gashi matata ita ma asali ba ta haihuwa juya ce fahabli min ladunka waliyan ya Allah ka bani majibincin lamari bayana ma'ana dan da zai kula da abubuwan da na gina na alkhairi ba zai bari su rushe ba kalmar wali tana zuwa da ma'anar da nagari kamar yadda kalmar zuriya tana zuwa da ma'anar da nagari za ka fi habli kaga bai ce dan da zai zan yi alfahari da shi ba nima a ce dai na taba haihuwan nan dan hmm. da za a ce ko zagi na zai a zage ni da shi a'a sai ce yarisu ni wa yarisu min ali yaqub ka bani dan da zai gaje ni ta fuskar ayyukan alkhairi kuma ya gaji zuri'ar gidan annabi yaqubu su ma ta fuskar ayyukan alkhairi to shine Allah subhanahu wataala ya sa aka yi masa wahayi cewa za a yi masa an masa albishir da cewa za a bashi da dan mai suna ya haya to shine Allah yake fastajabna lahu sai muka amsa masa ta yaya aka amsa masa shi shine aka turo mala'ika jibrilu ya yazo ya sanar da shi yana tsakiyar sallah cikin dare sai mala'ika yayi masa magana sai yace inna allaha yubashshiruka bi yahya musaddikan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salih shine fa nadat al mala'ika wa huwa qa'im bi salati al mihrab mala'ika jibril yazo ya masa ya kira shi yana tsaye yana sallah a mihrab ma'ana wajen sallarsa a gidansa sai ce Allah ya nemi ka albishi da ka samu ɗa mai suna ya haya kaji kaji kaji kaji kaji a suratu maryam ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samia ya kai zakariya muna yanka albishi da zaka samu da mai suna yahya kuma ba a taba sa sunan yahya ba kafin danka shine yahyan farko a duniya hmm. to da ka Allah subhanahu wataala ya cika masa burin sa saboda me saboda ya kiyaye ladubban addu'a kuma ya nace kuma ya sa rai Allah zai biya masa kuma Allah ya biya masa ni ma in nayi haka sai hakan ta kasance gare ni ke ma mu ma kowa ma domin shine hikimar ba mu labari dan mu ma mu yi koyi da na gaba ake ganin zurfin ruwa da ne Allah yake fastajabna lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu haya muka bashi ɗa mai suna haya wa lahana lahu zawjahu kuma muka gyara masa matarsa wasu malaman suka ce ma'ana aka je aka yi mata gyaran jiki da haka daga nan ne aka samo gyaran jiki na ƴaƴa mata mace ƴar gyara ce kamar yadda kuke faɗa aka je aka yi mata makeup aka gyara ta aka gyara mata gashi aka yi rutocin aka wanke kafa aka yanke farata haka wasu malamai suka ce shine ma'anar wa aslahna lahu zawjahu muka gyara mata halittarta wasu malamai suka ce saboda ta tsufa ne zaka sai da aka yi mata gyare-gyare da ka kakki yadda dankin kin tsufa ki zauna ba gyara a'a ita mace ai gyara ce tun karamar ta har girman ta karki dauka cewa wai tunda yanzu kin yi jikoki da haka yanzu kin wuce sa jan baki mace ba ta girma da sa jan baki kin wuce ki sa hoda mace ba ta girma da sa hoda in dai mace ta san kanta musamman in kina da aure to haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a tana da dan matsalolin halitta ne suka ce tana da irin haƙoran nan da ake cewa gatso haƙoranta sun fito waje aka je aka gyara mata su mana Allah ya gyara halittarta wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da aka gyara mata halitta ai ta tsufa yanzu tsufan da ƙarfinta ba zai ɗauki naƙuda da haihuwa ba tsohuwa ɗan shekara tamanin ɗan shekara ɗari za ta haihu ai kaga dole tana buƙatar wani support ta fuskar lafiya to aka dawo mata da ƙarfin jikinta na yadda za ta iya rainan ciki aka gyara mata halittarta ta yadda za ta iya haihuwa da kanta domin ba zamanin cs ba ne bare kike za a yi mata cs da shi ne ma'anar wa aslahana lahu zawjahu kuma da abin da ya hana mata haihuwar ai Allah ne ya halicce ta haka to yanzu sai ya gyara sai ta dawo za ta haihu da shi ne ma'anar wa aslahana lahu zawjahu to sannan wannan yake nuna mana kenan ashe mace ta zama ba ta haihuwa ba cika bace ga 'ya'ya mata cika ga ya mace shine ya zama mai za ta iya haihuwa da haka idan mace bata haihu ba to wannan wata jarrabawa ce amma tare da haka na kasu ne a halittar ƴaƴa mata me ya kamala a halittar ƴa mace shine ya zama za ta haihu domin haihuwar na daga cikin kamalar halittar kamar maganar jinin al'ada ne a ce ga mace ba ta jinin al'ada ai waya ce ba yabo bane kamalar ƴaƴa mata shine zama za su yi al'ada normally a lokutan al'adar su amma saboda rashin sani sai kaga waɗansu suna yaban wasu daga cikin mata fiyayyu amma yabo na ƙarya sai su ce wai ba al'ada sau da dama za ku ji ana cewa na na fatima ba al'ada hmm. ƙarya ne in ka ce mata ba al'ada ma na ba ta da lafiya ba ta famu kamalar ƴaƴa mata ba hmm. domin shi wanda yake cewa ba ta al'ada da ta kamata za ta daina al'ada ne zai mata hmm. asibiti zai kai ta wata ɗaya wata biyu masu sa al'ada ba sai ta koka masa mai gida akwai matsala fa shi kuma sai yayi mai sai ya kai ta asibiti a ba ta magunguna to in matar ka ta daina al'ada kuma al'ada ta ta samu matsala in kamala malace to kai ma ka kyale ta mana da haka Allah ya halicci ‘ya'ya mata ya yi musu sifofinsu na kamala ya halicci ‘ya'ya maza ya yi musu sifofinsu na kamala to duk wanda ya rasa wannan sifar ta kamala kenan Allah ya tawaye shi ta wani bangare to idan Allah yana so ya dawo masa da kamalarsa sai ya gyara masa halittarsa sai ya zama waɗannan abubuwan da baya yi yanzu ya dawo yana yi kamar namiji ne a ce shagiri bayi da gemu rashin gemu a ɗan namiji waya ce cikakken namiji kammalallen namiji yana da gemu domin yanzu idan namiji bai da gemu to fuskarsa da ka dora masa hijabin mata fa ba a bambance shi in tankwa sunanka ba za ka bambanta shi da lantana ba lokacin da ya sa hijabi me ake fara bambanta namiji da mace da shi a fuska shine in ka ga gemu da gashin baki to kasa wannan namiji ne ba na ba mace wacce ba to da wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta ubangiji yace fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjahu muka amsa wa zakariya kuma muka gyara masa matarsa sai Allah ce innahum lallai su annabawa dukansu ba sai zakariya kadai ba duk da shine ambatansa zo nan a karshe karshe dukansu kanu una fil khairat sun kasance suna rigirgen ayyukan alkhairi abinda ake so mu ma mu zama haka mu ma mu zama haka mu zama masu rigirgen ayyukan alkhairi ba ki kokarin ki wance gwalagwalai ba ba laifi bane amma duk kokarin ki baki isa ki fita gwalagwalai ba domin shi abin duniya Allah ya gama tsarawa kowa abin da zai samu hmm. zafin neman ka baya baka abin da ba rabanka ba an gane ko to amma ki yi kokarin ki fita sallah ki yi kokarin ki fita zakka ki yi kokarin ki fita bin miji ki yi ki fita zaman lafiya da makota ki yi ki fita mai da hankali wajen tarbiyyar 'ya'ya, to wannan shi ake so mu fi ƴan uwanmu mu fi junanmu wannan kan zan iya finka za ka iya fina zan iya finki za ki iya finta amma za ka ga da yawa hankulan mu ba a nan yake ba hankulan mu ba sa wajen rigirgen ayyukan alkhairi hankulanmu sun fi tafiya wajen gasa da ƙoƙarin ingana kowa ne abin duniya wanda kuma kowa da ƙaddararsa ba wanda ya isa ya samu abin da ba ba idan kina da abokiyar zama ki yi ƙoƙari ki ga kin fita a wajen miji amma ba ta hanyar tsafi ba ba ta hanyar surkulle ba ba ta hanyar sharri ba a'a ta hanyar tsantsar kyautata wa miji ta hanyar tsantsar kula da kanki a matsayinki na ƴa mace don ki samu fada a wajen mijinki ta hanyar zaman lafiya da iyayensa da ƴan uwansa duk wannan yana sa ki samu matsayi a zuciyar mijinki ta hanyar nuna masa tausayi nuna masa kulawa sadaukarwa domin idan kika samu kusanci zuwa ga mijinki ba ta waɗannan hanyoyin ba kila ta hanyar tsaki kila ta hanyar sharri ga abokiyar zama to ki sani wannan ɗaukakar da za ki samu ta gurɓatacciyar hanya ba za ta dawwama ba karshe sai Allah ya kunyata ki sai ya fallasa ki sai ya tona asirin ki kuma duk macen da ta samu soyayyar mijinta amma ba ta hanyar da ta dace ba kila ta hanyar yi masa tsafi kila ta hanyar yi wa wani sharri ko kage ko kissa to abin da zai faru shine duk ranar da mijin ya gane ashe da mun wace wance ma kira ce ashe da mun asiri take mun to kiyayyar da zai mata kuma sai ta gwammace ma ina ma ba su san juna ba saboda Allah yana canja duk soyayyar da take ba ta gaskiya ba a ƙarshe ta koma kiyayya inna mattakattum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya umma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd al yawma idhin ba'd illa al wa idha hushira an nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim لهم idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina الذين wa ra'u al اتبعوا wa taqatta'a bihim al asbab ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم uba بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا دو أن الآية سنة نونا من cewa duk soyayyar da ba dan Allah aka gina ta ba to karshe kiyayya take zamowa da la'ancece ne tsakanin masu yinta Allah ya tsare mu amin ba zamo masu ayyukan alkhairi kin ga abokiyar zaman ki tana sallar dare yi kokari ke ma ki daina dogon bacci ki rinka tashi kina yi in so samu ne ma ki fita tana azumin litinin da alhamis kar ki bari a baki a baya in mai gida yi kaza kaza tana ba shi kulawa ki bari a baki a baya to wannan shine yusariquna fil khaira shine Allah ke wafi zalika falyatanafasil mutanafisun cikin irin wannan ne ya kamata masu rigegeniya su rinka yi fastabiqul khairat kai rigegen aikin alkhairi kai kokarin ka ka kafa dan uwanka tun da azumin nan ya kama kullum sai ta yi sadakan naira ɗari yi ƙoƙari ta gake ma kin kamo ta ke kirin ƙayin ta ɗari biyu ma tun da azumin nan ya kama kullum sai ta ciyar da mai azumi kaza yi ƙoƙari ki kamo ta ki fita ma to wannan shine ake so mu rinƙa yi a duniya domin shine wanda za mu ci riba a lahira amma dan kin mutu kin bar gwal kaza ita ta mutu bata bar gwal ko ɗaya ba wannan ba zai ƙara komai a cikin ladan ki ba in baki wasa ba ma sai zawo miki zunubi in hanyar da kika tara gwalagwalan ba hanyar halal ce ba to da ka Allah ce annabawa dukan su yusari'una fil khairat suna rige-rige wajen aikin alkhairi kowane annabi so yake ya ga ya fi dan uwansa wa yad'una na ragaban wa rahban kuma Allah ce suna bauta mana ko suna roƙon mu ragaban dan kwadayin samun abin da yake wajen mu wa rahaban dan kuma tsoron azabanmu. mu to ita ibadar Allah ba ta yiwa sai da wannan sharuɗan guda biyu kullum in kana bauta wa Allah ya zama kana yin bautan ne don yi maka rahama ba ka ɗauki bautar al'ada ba ce ba al'ada ba ce kana yi ne don ka samu rahama kuma a lokaci guda kana yi ne don tsoron azaba ya da'una na ragaban wa rahaban yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura amma za ku ji waɗansu suna cewa su suna bautawa Allah ne ba dan aljanna ba to wannan rashin kunya ne ga Allah ko ya ce shi in an je lahira ko da Allah ya ce zo ka shiga aljanna wai in shehunsa baya aljanna shi ba zai shiga ba ku kaga wannan kafirci ne wannan sakarci ne wannan raina Allah ne yanzu mu ɗauka cewa mahaifinka ne ko wani shugabanka ya ɗauko wani abu mai kyau mai daraja mai kima ya ce wa na zo ka karɓa sai ka ce ni ba na so me zan yi da shi wannan girmamawa ce ko wulakanci wulakanci ne to Allah ya yi mana tanadi na mafi ɗaukaka kyauta da zai mana ita ce aljanna na mafi ɗaukaka alheri da zai mana shine tseratar da mu daga wuta to amma wasu suna cewa su ba sa so ku kaga wannan raini ne da wulakanci ga Allah to ne Allah yake su annaba ba su da wannan ɗabi'a su duk abin da suke wa Allah na biyayya suna yi ne don su samu rahamarsa kuma duk abin da suke wa Allah na gujewa saba masa suna yi ne don tsoron azabarsa ya da'una na ragaban wa rahaban sai ce wa kanu lana fashiyin kuma sun kasance masu kaskantar da kai ne a gare mu talace wallazi ahsanat zawjaha fa nafakhna fiha Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin ita na na Maryamu mahaifiyar Annabi Isa ku lura da kyau a waje uku a Qur'ani aka faɗi kissar Annabi Zakariya tare da na Maryamu nan yana daga cikin wajajen shine na uku waje na farko mun faɗa suratu Ali Imran ana kissar na Maryamu sai aka shigo kissar Zakariya kuma sai aka dora da kissar ita dai na Maryamu din waje na uku ko na biyu shine cikin suratu Maryam shi ma bayan an gama zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya kaza kaza kaza sai aka je wa zukur fil kitabi maryama idin tabazad min ahliha makanan sharqiyya malamai suka ce hikimar haka dan a nuna maka yan uwan juna ne kuma sun yi zamani tare na na maryam tana da alaka ta jini da annabi zakariya hmm. an gane ko sannan kuma zamani ɗaya suka rayu balma shi zakariya shine uban goyen maryam maryam da ta girma ta haifi ɗanta isa shi ma zakariya ya haifi ɗansa yaya kuma tare suka tashi sun yi zamani da juna to shi yasa qur'ani yake hada tarihin su waje guda dan ya isar mana da wannan sako shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yaje Isra'i da Mi'raji ma a sama ta biyu ya ga annabi Yahaya da annabi Zakariya a waje guda sai manzo Allah yace domin daman 'yan uwan juna ne dan wane da ƴan kanwa danya ne da ɗan ƙanwa ya ce tare suka rayu a duniya kuma Allah ya ci gaba da raya su tare da juna a lahira abinda wannan yake daɗa tabbatar mana shine duk ƴan uwanka da ka rayu da su a duniya in dukanninku kuka rayu da imani dukanninku kuka mutu da imani to yadda kuka kasance a duniyan nan tare to haka in kun je lahira ma Allah zai sake haɗa ku tare domin wannan yana daga cikin cikan ni'ima a ce duk ɗan uwanka suna tare da kai kai ma kana tare da su to amma fa wannan dole sai da imani shine Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay waɗanda suka yi imani kuma dangin su ma suka yi imani to a lahira Allah ce za mu haɗa su da juna su cigaba da rayuwarsu ba za mu raba su ba amma idan ka ga ranar lahira ka nemi wani ɗan uwanka ka rasa wanda da a duniya tare kuka rayu to alamar cewa shi bai yi aiki na kwarai ba in kai a aljanna kake to shi yana wuta kenan wal iyaz billah in kuma kai a wuta kake to yanzu shi yayi aiki na kwarai shi yana aljanna kenan shine Allah madaukakin sarki ce yau mai turo almar'u min akhihi wa ummihi wa abi ranar da dangi za su guji juna saboda babu aiki na gari to da ka ya uwa mu kiyaye wannan kwarai da gaske to da ka bayan anan ma an gama labarin annabi zakariya za a shiga labarin annabi anna na maryamu a nan Allah bai faɗi sunan Maryam da sunanta ba sai ya faɗi wata sifarta don me don ya nuna mana wannan sifar ita ce sanadin da ya sa Maryam ta kai duk inda ta kai a matsayin da kuke jin ta samu a duniya a ƙur'ani har sura ce da ita suratu Maryam ita ce kaɗai macen da aka yi wa sura a ƙur'ani akwai iyayen annabawa mata akwai matan annabawa kaga ita ba matar annabi ba ce hmm. amma an mata sura a ƙur'ani to da haka babban abin da ya kamata dukkanin mace ta tambaya wai ne maryam din nan taiwa Allah ne har ta zama abin da ta zama har yi mata wannan ta goma shi ita ba mata aure ba ce ba ta taba aure ba ballantana ma a ce bin miji ne ashe kenan mace ko ba ta da miji za ta iya wa Allah bajintar da za ta iya kun wasu matan masu mazan ma da yawa duk da cewa a hanyar miji mace takan samu aljanna amma kar ki ɗauka don baki da miji ke kin rasa wannan a'a ko baki da miji akwai ayyukan da zaki wa Allah sai baki aljanna maryam ba miji ne da ita ba amma Allah ya yi mata ta goma shin da da yawan mata masu maza ba su same shi ba to menene wannan abin shine abin da ya kamata kowa ya tambaya kuma shine mafi girman darasin da ake ɗauka a tarihin na na Maryamu shine abin da duk inda Allah ya faɗi Maryamu sai ya haɗa da shi Shi ne ne kamun kai na ya mace hmm. ko kina da miji in baki da kamun kai akwai matsala in kuma baki da miji to ki mai da hankali wajen tsare mutuncin kanki kashe ɗan ya rude ki da cewa to ai ke baki da miji ki abin da kika ga dama kin cuci kanki ne anan Allah a madadin ya kira Maryam da sunanta sai faɗi sifar taka sai ce wallati ahsanat farjaha hmm. kun ga a cikin suratu Maryam ta yi wa zkur fil kitabi Maryam a cikin suratul tahrim sai ce wa maryama binta imrana ya fade ta ya danganta ta ga mahaifinta amma anan sai ce wallati ahsanat farjaha sai kuma ba su labarin wacce ta tsare mutuncin kanta ta tsare al'aurata duk wani fasikanci da mace za ta yi da tsaraicin ta maryam ba ta yi shi ba to shine Allah subhanahu wataala yake ahsanat farjaha ta tsare al'aurata fa nafakana fiha min ruhina mu kuma don mu girmama ta sai muka busa ranmu a cikinta mana a cikin al'aurata ta me ran shine Allah ya turo mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya zo ya same ta tana budurwa da jini a jika a lokacin da mace ta fi sha'awa kuma a lokacin gata a bayan gari malamai suka ce jinin al'adarta ne ya ɗauke da haka ta fita bayan gari ta gyara kanta ta yi wanka to kawai ta je gefen rafi kawai sai ta ga lafiyayyen saurayi ba wanda yake ganinta a duniya daga ita sai shi inda a ce ‘yar duniya ce to ta samu lokacin da za ta yi mai da za ta kole kuma lokacin da ta gama al'ada wanda a wannan lokacin galibin mata sun fi sha'awa amma saurayi ya bayyana gare ta a bayan gari daga ita sai shi amma a madadin ta ba da kanta sai ta nemi tsari shine Allah yake فانتبذت من أهلها إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا تنا وجن دبامي قلنتا فأرسلنا إليها روحنا سيمك ترامة ملائكة جبريل فتمثل لها بشرا سويا يرجع قريتا ككاوى النمجي سنقوى إيوان ديرتا أما دا تجنش أما دا بنت تشكنتا إلى تفشي مصد داريا عند بدروة تيتوب تيه yan matan yanzu inda kaza da rashin kamun kai a'a qalat sai tace inni a'udhu birrahmani minka ina neman Allah mai rahama ya mun tsari daga kai in kunta tafiya, in dai kai mai tsoron Allah ne mana ka jajiki ka banni qala sai ce da ita inna ma ana rasulu rabbiki ni dan aitan ubangijinki ne ba wani eh, saurayi ba ne wanda yake shi ma mara sanin ciwon kansa da ka nima dinnan da kike gani na zo ne wajen ki dan wata manufa ba na zo wajen ki bane dan fasikanci dan aikin Allah ne li ahaba laki gulaman zakiya dan in miki kyautar da ne kwazo tsarkakakken da shine annabi Isa to shine malamai suka ce abinda annabi amma malaika jibril yayi shine sai ya kama gefen rigarta ko gefen ta. bai taba jikinta ba amma sai ya hura iska to wannan iskar da ya hura ita ce ta je sai ta shiga ta al'aurata shi nan daga nan sai ta samu ciki shi ne Allah ce fahamalat bihi fahamalat kufanta bazar bihi makanan asiya take sai ta ɗauki cikin annabi isa bayan mala'ika ya yi busar shi kuma Allah ya ba wa busar umarni ta zama ciki a jikin maryam shi ne Allah ce inna matsala isa inda Allah ka masala adam kalakahu min turabin sun makala lau kun faifus annabi isa da kun fa yakuna Allah ya yi shi hmm. to kafin nana maryamu ta dauki ciki sai da aka samu doguwar tattaunawa tsakaninta da mala'ika anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku bagiya ya zan samu da ni da namiji ma bai taba taba na ba hmm. wanda a al'ada da Allah ya halicci bayi a kanta mace ba ta haihuwa sai namiji ya sadu da ita to a nan ma dan Allah ya daɗa tabbatar mana da ikonsa a kissar na na Maryam don ya nuna mana shi ke yin abin da ake ganin ba zai yi ba ya mai da shi mai yiwuwa sai ya sa maryam ta samu ciki babu saduwa ɗa namiji shi ya sa malamai suka ce allah ya buga iko ko ya gwada iko cikin halittar ɗan adam na farko ya yi adamu ba uwa ba uba kaga wannan ya fi ban mamaki to sai zo kuma ya yi hawa'u ita kuma da uba ba uwa ita na na hawa'u tana da uba annabi adamu shine ubanta daga jikin adamu aka ciri hawwa'u aka halicce ta to kaga namiji ya a samu ɗa da namiji babu mace wannan shi ma ya fi abin ban mamaki to sai kuma aka sake yo kasa sai kuma aka samu annabi isa shi kuma da uwa ba uba to shi a samu mutum ta hanyar uwa ba uba abin ban mamaki ne amma bai kai biyincan can na farko ba ba uwa ba uba ya fi ban mamaki da uba ba uwa ya fi ban mamaki to sannan kuma da uwa ba ku ba, to wannan yana nuna maka ikon Allah zai iya yin halitta ba namiji ba mace ya samar da mutum kamar yadda yawa annabi adamu zai iya yi da namiji ba mace kamar yadda yawa hawa'u zai iya yi da mace ba namiji kamar yadda yawa ga annabi isa to amma sauran 'yan adam kuma sai rinka yin su da namiji da mace da namiji da mace يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ذاك أبنجي سبحانه وتعالى ya gaya mana na mu ta yi jiya da farko abin ya bata mamaki ya za a yi ta haihu namiji bai taɓa saduwa da ita ba sai mala'ika ya ce kazalika qala ni dai haka Ubangijin ya ce in gaya miki Wa alayya hayyinun ya ce in ce miki wannan abin ba komai ba ne shi a wajensa sai ce wali na alahu aya za mu baki ɗan ne kuma don mu sanya shi ya zamo abin lura duk mai hankali in an karanta masa kisar annabi isa ta yadda allah ya samar da shi da uwa ba uba zai san cewa lallai allah mai iko ne wa rahmatan minna kuma allah ya ce na halice shi bisa ga wannan tsarin ne don in ji kan wasu da shi domin wanda duk ya imani da shi to Allah zai ji ɗansa wa kana amran maqdiya kuma mala'ika yace da nana Maryamu ki sani wannan magana fa an yi an gama baki isa ki hana Allah ikon ba. ba ta ce ta sa ya sanar da ke in ya ga dama kina kwance sai ki tashi ki ganki da ciki mm. duk abin da zai faru kuma sai dai ya faru kuma ba ma abin da zai faru mm. da haka shi Allah idan ya yi ikon sa ka sallama masa amma ka tsaya kana wata nita kana wani hanci ne kana wani sumbatu ba abin da ka isa ka canja Allah akan abin da ya kaddara zai faru to da ka mu koyi sallama wa Allah cikin dukkan abin da ya hukunta mana Allah ya tsora miki cuta dogara gare shi neman mafita a wajensa amma kan ki zo kina ta wani sumbatu Kan ki dauka Allah tsanake ba tsanake ba ke din mallakar sa ke duk abin da ya ga dama yi da ke shi zai yi da ke ba wanda ya isa hana shi daga babu ya samar da ke ba wanda ya taya shi bai shawara da kowa ba lokacin da zai yi ki to kuma sai zai gudanar da wani abu tattare da ke ki riya tsammanin sai ya shawarce ki ba zai yi ba to wannan yana koyar da mu wannan to da ka shine Allah madaukakin sarki ce fa fi ha min ruhina a wata ayar fa nafakana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin ubangiji ya ce waje alnaha muka sanya ita na na maryamu wabnaha da ɗanta annabi isa ayatan lil alamin su zamo aya abin lura ga dukkan halittu baki ɗaya abin lura ta fuskar lallai akwai Allah yanzu duk wanda yake cewa ba Allah samuwar waɗannan ayyukan bai isa ya nuna masa ƙarya yake cewa akwai Allah ba waye waɗannan ayyukan Allah to ka ce babu Allah shi Allah yana sanar da mu kansa ta hanyar wasu ayyukansa shi yasa cikin hanyar da dan adam zai san Allah kai tsaye shine ya lura da halittun da Allah ya yi Allah shi yayi sama ba wanda ya taba da'awar shi yayi sama amma Allah yake shi yayi kayansa shi yayi kasa shi yayi halitta shi yake fito da rana shi yake kawo rani shi yake kawo damuna shi yake juya dare shi yake juya rana to waɗannan ayyukan kadai sun isa su nuna maka Allah akwai Allah ko da baka gan shi ba domin aiki baya yin kansa da kansa sai dai a yi shi yanzu kin taba zuwa gidanki kin kukulle gida ba komai kika je kika tarar da tuwo ya dafa kansa ai ba zai yi ba in dai kaga tuwo ya dafu to akwai wanda ya dafa shi kin taba fita gidanki ba kowa kin kulle gida kika zo kika tarar ɗakin ki an share an gyara kuma ba wani ne yazo ya bude ba a'a ɗaki ba zai taba share kansa ba sai dai a share shi to shi aiki yana nuna maka akwai wanda ya yi shi samuwar aiki tana tabbatar da samuwar mai aiki shine laraba cikin karin magana suke cewa alba'aratu tadullu alal ba'ir wal asratu tadullu alal masir ma'ana in dai kaga sawun tafiya to ya nuna akwai wanda ya tafiya kenan domin sawu ba zai fito kawai ba kamar yadda in dai kaga kashin raƙuni, to ya nuna raƙuni ya wuce kenan domin kashin raƙuni ba zai kawo kansa ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah mu sarki ya kai mu gobe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم نرى وانك da sunayenka kyawa da tsofin kamar daukaka ka gafarta mana zunubanmu ka karba mana ibadunmu ka biya mana dukkan bukatunmu ka jikan mu ka jikan iyayenmu ka shirye mu ka shirye zuri'anmu Allah ka sanya mu cikin 'yan tattun bayi a wannan wata Allah ka sanya mu cikin 'yan tattun bayi a wannan wata Allah ka datar da mu da daren lailatul qadr rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا لا sauri za mu je wata unguwa yanzu kuma kuma ɗaya